yau bakoncin wa dandalin na ya samu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Suna na dai ahmad idris amma wanda aka fi sani da ahmad delta kai dan garin delta ne eh to haifafan delta ne amma ba asalin mu ba kenan ko ba ka ba to kai a wakar wacce kake yi ba irin wacce ba mai gaskiya hip hop kenan ko kuwa yi dai a oh, hausance <laughs> ya kai ka fara waka ahmad delta haka ne gaskiya na tsinci kaina a harkar waka ne ta dalilin sha'awa da kuma birge ni da take tun ina karami gaskiya ina da sha'awar na saurari waƙoƙin hausa da yawa musamman waƙoƙin sadi sharifai tun a lokacin dai da irin su abubakar sani da sauransu dai su murasar kasum da sauransu to har allah ya sa dai ya kai ga na fara rubuta nima kaɗan-kaɗan har ta kai ga na fara zuwa studio na ga yadda mutane ke yi sauran manyan mawakan dai da sauransu har ni mare dai na tsinci na cewa yau gashi na fara to wani irin ne ake isarwa a tawaka eto eh sako ya danganta kuma mukan isar da sakonni daban-daban irin waƙoƙin faɗakarwa da dai sauransu idan aka ce ahmad delta mai sauraro da wacce waka ya sanka eto eh akwai waka ta mai taken so adon zuciya wacce an yi bidiyon ta kwanaki ma hasali ma za a sata a fim zance a mana so mafarin yabo ƙauna adan zuciya tunda na ambata miki so sa'arai adana ita mai sa ka yi ta eto eh na gina ta ne domin soyayya ko in ce sabida masoya gaskiya banda wannan sai da wacce aka san ka akwai waga ta tare da rabo wadda nake cewa in baka da komai duniya ba a yi ma kallon kowa maza tashi ka nemo inda rai da rabo ka jira yin shura ita kuma wannan saboda me ka ta to dalilin yin wannan wakar shine domin na zaburar da matasa irina kan masu sakaci da cewa dole sai an yi musu kaza an yi musu kaza ko ba hakan ba mm-hmm. to da kuma dai an yi musu kaza da kaza kamar ami sana'a kake yawa akan sana'a ko in ce irin wanda sun sangarce ba sa tashi su nema na kansu mm. yauwa to kaga wannan dai yana da yana tunatarwa akan su tashi su nema halaliyar su ko ba haka ba ba tare da sai sun jira wani ya musu wani abu ba wace ce bakan da ka eh to zan iya cewa ita ce a yanzu gaskiya rai da rabu to kaman kimanin shekaru nawa kenan da aka fara ba ala akalla zan iya cewa na kai kimanin shekaru biyar ko shida da fara wannan sana'ar um, wannan sana'a duk tunda da ka ce kama da ita sana'a na'am um, ita kenan za ka riƙa ko akwai wata sana'ar da kake sha'awa ko kake yi ina da sana'ar da nake gaskiya asali ni tela ne mm. ina sana'ar ɗinki ta hannu mm. embroidering kenan uh, wani ya. to ka wake teloli a kan rashin cika <laughs> alƙawari? ha gaskiya kam ai tela na da alƙawari kin san ya danganta da yanayin mutum ko ba haka ba mm. ba a taruwa a zama daya to um, me burinka a wani harka ta waka eh wurukan gaskiya dai suna da yawa wanne kake almuhim buri na dai shine ya zamto cewa masoya suna jin sakonnin mu sannan kuma suna karba kuma sannan ya zamo yana tasiri a cikin zukatan kowa da kowa ina batun kalubale an taba fuskanta eh an fuskanta amma wannan zai iya zai iya zamowa zan iya cewa wannan wani sirri na ne na kaina ba me ba zai faɗi yawa gaskiya ne to al'ada nan wannan shiri mukan yi wa mawaki ta tsiye mu ce mana baiti ko ya mana ya rera dandalin VOA rediyo ce ta matasa da ake kama ta a wayar salula ko ipod ko laptop <laughs> in muka tsiye ka za ka iya ko ka za ka sha kayi a gaskiya wannan da ya dake ba shata bane ba <laughs> shata bane na kai da ka sha kayi na yadda na sha kayi ba me sauraron na sauraron ka <laughs> na yadda na sha kayi ba shata bane